أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau darasinmu zai fara daga aya ta talatin da biyar cikin suratu zumar al الذي كان ويجزيهم أجرهم نعم to bayan da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa da wanda ya zo daga bayan da Allah ta'ala ya ce da wanda ya zo da gaskiya da kuma wanda ya gasgata gaskiyar da aka zo da ita Allah ya ce waɗannan su ne masu jin tsoron Allah kuma ya ce suna da duk abin da suke bukata wato a wajen Ubangijinsu kuma wannan shi ne sakamakon waɗanda suka kyautata mun karanta ɗan abin da ya sauwaƙa dangane da suwaye masu kyautatawa to yau Allah ta'ala sai ya ce mana liyukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu su waɗannan masu tsoron Allah kuma masu kyautatawa kamar yadda Allah yake so a kyautata Allah ya tanada musu wannan babban sakamako don ya kankare musu ya kuma yafe musu ya gafarta musu mafi munin laifin da suka aikata mafi girman laifi shine shirka waɗansu daga cikin wanda suka kyauta daɗin nan a yanzu kafin musulunci sun yi shirka to Allah ta'ala yana son ya ce duk gaba ɗaya ya yafe musu bai da caji a kansu wato don ya kare musu mafi girman laifin da suka aikata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato mafi girman laifi an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kini alhali Allah shi ya halice ka wannan kini bai halice ka ba malamai suka ce to idan dai mafi girman laifin ma saboda wannan kyautatawa tasu Allah ya ce ya yafe to kenan duk ƙanana sun shiga ciki shi yasa duk lokacin da mutum ya zo da ba musulmi bane shi yana kan wani addini na kafirci ya zo ya ce zai shiga addinin musulunci idan ya yi kalmar shahada ya raba kanshi da kafircin nan ba a komawa a ce to tafi sai ka tuba da zinar da kai kafin yau sai ka tuba da laifi iri kaza da laifi iri kaza a'a al islam ya jubbu ma qablahu duk abin da ke gabanin musulunci to da mutum ya musulunta an yanke wannan an shafe shigar shi musulunci ta sa an yafe mai duk laifin da yayi wanda bai kai kafircin da ya rabu da shi ba Allah ta'ala ya ce wa yajziyahum sannan Allah ta'ala ya ka musu ajrahum wato ladan su ma'ana ya ba su ladan wannan kyautatawa da tsoron Allah da suka yi bi ahsani allazi kanu ya'maluna wato in sun cancanci Allah ya ba su lada goma sai Allah ya gwada musu karamci ya lillinka musu gwargwadon ikhlasun so gwargwadon kyautatawar su mafi karanci yi ɗaya a baka goma kasan an ƙara ma akan abin da ka cancanta don haka na Allah ta'ala ce sai ya saka musu bi ahasan da mafi kyan mata nuyi amaluna abin da suka kasance suna aikatawa wato ladan abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su ainihin wato fiye da wannan wato in kuka lura babu wata kyautatawa da ɗan adam zai yi kamar ya zo ya shekara da shekaru yana bauta ma wanda ba Allah ba ya saba da wata mummunar al'ada kuma ya daɗe yana yinta amma saboda ga ashi an zo da gaskiya ya watsar da wannan al'ada ya watsar da wannan muguwar ibada ya rungumi gaskiyar da aka zo da ita babu shakka wannan ya kyautata iyaka kyautatawa Allah ka sa mu cikin masu kyautatawa sai Allah ta'ala ya ce أليس الله بقادر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من عاد sannan Allah ta'ala ya sake yin tambaya wato sakamakon waɗansu maganganu da su waɗannan masu ja'in ja da manzannin Allah suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma sauran muminai suna cewa in ba ku daina aibata waɗannan gumaka da suke bautawa ba to suna yi muku illa ku guje wato ainihin taɓa su ko aibata su ko kushe mana su domin abin tsoro ne waɗannan gumaka wal iyazu billah banda dai lalacewar hankali abin da kai da kanka ne ka sassaka abinka ko da babu shi cikin gidanka ka tai kasuwa ka sayo kai ka san wanda ka sayo shi ya tafi daji ya saro ice ya sassaka ya zo ya kasa kai ko ka saya ka kwanta a gaban abin da ka siyo kana neman ya gafarta ma ya baka nasara ya baka sa'a kuma ka ce duk wanda ya rena wannan to zai shiga matsala Allah subhanahu wata'ala ya ce to ka tambaye su alaysa Allahu bikafin abda shi gashi wato ya taba waɗannan gumaka ya kuma aibata su amma ga ba abin da ya same shi da haka Allah ta'ala ce ka tambaye su shin Allah shi kadai bai isan ma bawan shi ba wanda ya taho da gaskiya din nan wata kira'a alaysa Allahu bikafin ibadahu ba Allah bai isan ma wato bayansa waɗanda suke bin wannan gaskiya waɗanda suka riko da gaskiya ko kun rike manata da uzza da lata da hubal da makamantansu ga sunan ba abin da suke iya muku ni na rike Allah shi kadai Allah ta'ala ce wa naka har suke tsoratar da kai billazina min dunihi da wanda ba Allah ba wanda duk yayi imani da wani wanda ya mai da gunkin shi ko malamin shi ne ko wani waliyinsa ya maida shi kaman gunki in an taba shi ana lalacewa in an taɓa shi ba a rayuwa to lalle wannan yana cin damuwa yana ga duk wanda ya taba wannan ba zai kwana lafiya ba ai na taɓa gaya muku mun je wani gari wa'azi aka ce mana ba a kiran sallah garin nan wanda duk ya kiran sallah to ga bishiya nan daga nan abin da zai halaka shi zai sauko ya halaka shi lokacin sallah azhar yayi kafin mu an kara ga 'yan agaji can sun hau sama sai muka ji kawai ana Allahu akbar Allahu akbar ana kiran sallah bisa wannan bishiya wanda in an kira a ƙasa wani abu ke saukowa ya zo ya kashe wanda ya kira to ga mai kiran nan a sama kusa da mai kashewa kuma ya gama kiran sallah ya kwana lafiya lau ba abin da ya same shi wato babu abu mai daɗi kamar tauhidi ka yadda da Allah shi kadai wallahi ka hutar da kanka shiga rigingimu iri daban-daban Allah ta'ala ce wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar sakamakon ya kibin abinda Allah ya ce abi a shiryu ya zaba ma kansa wato ainihin bata Allah ta'ala ya batar da shi saboda ya zabi haka yake so Allah ya ce fa malahu min had wallahi bai da wani mai shiryawa to mi za a gaya ma wanda ya fi abin da Allah ya gaya ma wa zai iya maka bayanin ka gane gaskiya fiye da wanda ya zo da wannan addini ga harisan nan ga ayoyin alkur'anin da ya zo da su in waɗannan ba su iya shiryar da kai ba to wa zai shiryar da kai babu da haka Allah ta'ala ya ce wa man wato wa man yudlil lahu fama lahu min had wa man yudlil ko

ya yarda da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda suka yi mai bayanin addini ya rike su kamar yadda manzon Allah ya ce na ban muku abubuwa guda biyu in kun rike su to ba za ku bata ba to wanda ya riko da waɗannan abubuwa guda biyu fama lahu min mudil to bai da wani mai iya bar da shi ta ina zai bar da kai in dai ka yi riko kyakkyawan riko da alkur'ani kayi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce alaysa Allah bi azizin shin Allah ba shine wato mai rinjaye ba ko yaushe ba shine mabuwayi ba kuma zintiqam mai daukan fansa akan duk wanda ya taba mai addinin shi ko annabin shi ko littafin shi ko ya taba shi akwai wanda wanda yafi Allah iya daukan fansa wato a mai da martanin da zai ji jijjiga mutum wallahi babu da aka duk wanda ya yi gudu wajen Allah in abin tsoro ya koro shi to ya sha duk wanda ya yi gudu ya ɓuya a bayan hukuncin Allah ya yadda da Allah to wannan ya kai labari ba mai iya cutar da shi sai Allah ya ce خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الله ta'ala ya ce, الله نعم الله تعالى يتي su waɗannan waɗanda suke ana wannan gwagwarmaya da su akan su zo su bi Allah sak amma suna taurarewa Allah ce inda za ka tambaye su ka ce musu man khalaqa samawati wal arda shin wane ne wanda ya halitta waɗannan sammai da wannan ƙasa wannan saman da kuke kallo wa ya halicce ta wannan ƙasan da kuke kallo kuke rayuwa a kanta kuke gidaje a kanta kuke noma a kanta wa ya halicce ta abin za su baka amsa la yaqulunna Allah Allah ya rantsuwa ya ce wallahi za su ce lalle Allah ne ya halicce su kun yadda Allah ya halicci sama kuma ya halicci ƙasa kuma sama da ƙasa ta fi ku girma wannan ƙasar da kuke rayuwa a kanta tana kan ruwa ga ta ba ta tangal-tangal da ku wannan sama ba ku ga abin da ya tokare ta ba shekaru iya shekaru ga ta nan tsaye ba ta tsage ba ba ta faɗo ba ba ta karkace ba shin wanda ya wannan kunyar da shi ne Allah subhanahu wata'ala kenan kuma kunyar da wanda ya yi ku shi ne Allah subhanahu wata'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim da za ka tambaye su to ku wane ne wanda ya halicce ku bai ce ma baban shi bai ce maka baban shi wa zai ce al'azizul alim mabuwayi mai ilimi shi ya halicce mu kenan duk kafirai waɗanda sun kai ja'in ja da annabawa ba su taɓa rigima da annabawa ba akan wato wane ne wanda ya halitta sun yadda Allah shi ya yi halitta sun yadda Allah shi ke saukar da ruwan sama sun yadda Allah shi ke sarrafa bayansa wani ka gan shi dogo wani gajere wani fari wani baki wani namiji wani mace wani dan binni wani dan ƙauye sun yadda duk wannan Allah ta'ala ne yake shi kadai in ka ga mutum an haife shi ɗan jinjiri karami yana girma a hankali a hankali a hankali wa ke sa shi yana girman nan har ya zama mutum sosai sun yadda duka Allah ta'ala domin an tambaye su wa man yudabbiru al'amra wa ke juya al'amura ya sarrafa su yadda yake so sai su ce Allah ne yake shi kadai duk nan ba su da ja'in ja kenan tauhidin rububiyya wanda dama shi aikin tauhidin rububiyya ya gaya maka aikace-aikacen Allah wanda ba mai tarayya da shi a cikinsu saukar da ruwan sama banda Allah ba mai yi ba da haihuwa banda Allah ba mai yi kashewa banda Allah ba mai yi hakanan rayawa arzutawa yaya maka rashin lafiya in ya same ka duka an yadda wannan aiki ne na Allah kuma shi kaɗai ya iya amma uluhiyya tauhidul uluhiyya shi kuma aikin yana bullowa ne daga kai bawa ka tsare ibadarka banda Allah karkai ma kowa duk abin da ka san aikin Allah ne shi kadai to karka nemi wannan aiki a wajen wani karka nemi wani ya kiyaye ka in ka faɗi karka kira sunan kowa in ba Allah ba in ka kira sunan wani to Allah na kallon ka a matsayin wanda ka same kishiya aikin shi ne banda shi ba wanda ya iya ba mai iya kare ka in ba shi Allah ba kar ka tafi wajen wani ko kabarin wani don ka roƙe shi abinda ba a roƙon kowa in ba Allah ba kar ka je in ka tafi a wajen Allah ka yi shirka ayyukanka duka sun ɓaci kuma in baka tuba ba kai da aljanna sai dai wanda ka ji labari nan duniya amma lahira baka ganin ta dan me ka hada Allah da wani Allah bai son wannan to Allah ta'ala ya ce in an tambaye su wane ne wanda wato ya halitta sama da ƙasa za su ce Allah ne to ga tambaya ta biyu wal Allah ya ce ka ce afara'aitum to ku bani labari ma ta da'una min dunillah waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba wanda kuke kira waɗanda ba Allah ba kuna kiran hubal kuna kiran uzza kuna kiran lata kuna kiran manata da sauransu gumakan da kuke bauta kuka bar Allah wanda kun yarda shi ne ya halitta in arada ni Allah bi ku kaddara Allah ya nufe ni da wani wato abin da zai cutar da ni ya kaddara min rashin lafiya ko ya kaddara min talauci ko ya kaddara asara hal hunna kashifatu durrihi waɗannan waɗanda kuke bautawa din shin suna iya yaye min wannan abin da Allah ya ɗora min suna iyawa ba su iyawa ɗan adam komai gaddama shi akwai inda bai iya wa Allah gaddama Allah na iya cewa ka yi sallah ka ƙi Allah na iya cewa ka yi azumi ka ɓoye ka ci abinci ka ƙi yin azumi to in Allah ya ce mutu sai baka mutuwa in kana iyawa in Allah ya ce ka yi rashin lafiya ka ce wallah ban yi wanda ka ƙi yin sallah to kuma ka ce wallah ban yi rashin lafiya Allah ya ce ka yi rashin lafiya ka ce ban yi in kana iyawa yi baka iyawa ashe inda Allah ya ga dama a sauran abubuwa sai ya tilasta ka tun daga shi ya tilasta ka dole ka mutu dole kuma ka rashin lafiya in ya ga dama kuma dole ka talauci in ya ga dama ashe da ya mutunta ka bai maka dole ba akan harkar ibada girmama ka ne ya yi don ya ga dama ya girmama ka shi yasa Allah ta'ala ya ce in arada ni Allahu bi zurin hal hunna kashifatu dhurri suna iya yaye min abin da ya dame ni da suna iya yayewa wani na iya cire ma wani cuta wallahi baka ganin likita na rashin lafiya ba wani likita ake tafiya ban ba lafiya to in kai in to kuma ga likita gaban likita ko shi gashi ba lafiya shi kuma wa zai yaye masa ashe wajen Allah ake neman yaye ciwo in ya samu shi Allah shi ke warkarwa abin da likita zai iya maka saboda ya je ya yi karatu ya san alamomin ciwuka da magungunansu ya ce to a jarraba kaza bayan kwana bakwai a dawo kaga kila wakala ko ka warke ko kuma sai wata da tayu ko a tashi ko a ci gaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك